ku tsaya ku saurari ni da kyau watakila a cikin wannan bidiyon ya kasance kana cikin wa'inda zan ba dala goma kyauta mutum biyar zan ɗauka inda zan ba su dala goma goma kyauta wannan kuma garanti bi izin lahi ta'ala kamar yadda na yi a previous video wata wannan bidiyon ma idan dai Allah ya kaddarci kana cikin da mutane to akwai sharadi da za ka bi idan har ka cika wayannan sharuɗan bi izin lahi ta'ala zai iya yiwa cikin wayannan mutanen da zan ɗauka in ɗauke ka abinda za ku yi shine ku tabbatar ku yi following nawa idan kuka yi following ku danna like wa wannan bidiyon sannan kuma ku yi sharing zuwa ga yan uwa da bukan arziki domin su ma su gani su amfana ka zo wajen comment ka rubuta abin da ya sawaka a wajenka bayan haka ka duba a wajen profile na wani tiktok akwai wani link na wani application wannan application free ake registration sai ka je ka register da wannan application idan baka san yadda za ka register ba zan faɗi namban waya na 08094187724 08094187724 zan sake faɗa 08094187724 zan faɗa da hausa sifili takwas sifili tara hudu ɗaya takwas bakwai bakwai biyu hudu sifili takwas sifili tara hudu ɗaya takwas bakwai bakwai biyu hudu wannan only whatsapp idan ka yi ƙoƙari ka kira ni normal call to idan ban dauka ba kar ka ga laifi da. amma whatsapp insha Allah idan ka yi mun sa'o zan maka reply insha Allah